sake saduwa a karo na 96 na shirin dimokuraɗiyya wanda gidan rediyo da talbijin na Liberty ke shiryawa. Ni kuma Zainab Aliyu Muhammad ke gabatarwa. Ɗan siyasar Najeriya na da ban mamaki matuka Domin kuwa shine ke girbi a inda bai shuka ba. Ko kuma a ce yakan zamanto hankaka mai mayar da ƙwan wani nasa. haka ne ya sa gwamna malam nasiru yan rufa'i garzayawa zaria a ƙarshen makon jiya don sake ƙaddamar da wani matakin farko daga cikin guda uku na aikin matatan ruwa da tsohon gwamna da ya gada muktar ramalan yaro ya riga ya kammala ya kuma ƙaddamar da mataki na biyu na bizne bututun ruwa da gina manyan tankuna jim kaɗan kafin saukarsa daga mulki. Shi dai wannan aikin na aikin tsohon gwamnan jihar Alhaji Muhammad Namadi Sambo ne ya aza harsashin gina shi a ranar goma sha hudu ga Janairun shekarar dubu biyu da tara ga kamfanin Darul Haddasa. Kuma ba shi ne ke samar da ruwa ba a birnin Zaria kafin lokacin. domin kuwa akwai wani da aka gina a shekarar 1975 wanda ya kasa magance matsalar da ke tattare da shi har hakan ya kai ga kokarin gina wani sabo da zai ba ƙananan hukumomi shida ruwa to amma abin mamaki shine yadda ake ta zargin cewa gwamnatin pdp ta jihar ta kasa yin komai game da haka cikin shekaru goma sha shida da ta yi bisa mulki alhali kuwa ba sabon matatar ce ke bayar da ruwa ga birnin zaria ba hakanan dai aka yi ta barbaɗa bayanai da ba su da sahihanci a gaban tsohon gwamna da ya somo aikin sabuwar matatar amma kuma bai ce uffan ba game da haka gwamnatin namadi ce da ta soma wannan aikin babu hannun tsohuwar gwamnatin pdp ta makarfa a ciki domin kuwa ta taɓa bayar da kwangilan ga kamfanin nama disambo don magance matsalar ruwan zaria tun kafin zamantowarsa gwamna don inganta tsohuwar matatar ruwan zaria wacce ake ta yama didi da akanta to kawaici ne ko kuma gudun magana ne ya sa namadi kame bakinsa ya tsuke ya bari aka ci kasuwa da shi oho wannan dai ya rage nasu. Haɗaɗɗen ƙungiyar ƙwadago ta Najeriya ta fayyacewa gwamnatin tarayya cewa ma'aikata da 'yan ƙwadago sun ƙosafa su ga an yi musu ƙarin albashi an kuma fara biyan albashin mafi ƙaranci ga ƙananan ma'aikata. Ƙungiyar kuma ta buƙaci a bayyana sunayen wakilan da za a sanya cikin kwamitin da zai tattauna da gwamnati game da haka. a jawabin da yi don zagayowar wata ranar dimokuraɗiyya a ƙasar nan shugabar ƙungiyar kwadago comrade ayuba wabba ya ji takaicin yadda ake ta jan ran ma'aikatan kwadago game da ƙarin albashi da ya kamata a ce an yi musu tun bara ya ce rabon ma'aikatan kwadago da samun ƙarin albashinsu tun a shekarar 2011 sa'ilin da aka tsayar da mafi karanci kan naira 18,000 ba tare da biyan bukata ba domin kuwa tsanantar hahawar farashin kayayyaki ya sanya ba su cin gajiyar albashin. a makon jiya ne gwamnatin tarayya ta bayar da sanarwar samar da kwamitin da zai tattauna da kungiyoyin kwadago da kuma na ma'aikata don a cimma matsaya game da batun karin albashin da ake gani zai fi dacewa sharhin murya 'yanci mai lakabi kyautar shiga ɗaka kai kuka ya ce wajibi ne a bi al'amura a hankali don gudun kada gwamnati ta yi baya ba zani. a yanzu dai bakon watan ramadana ya zama ɗan gari sa'an nan kuma an fara sabawa da azumi da ya zo da shi har ma ya zama jiki a yanzu amma talakawa sun kasa sabawa da halin matsin rayuwa da suke ciki a daidai isowar watan ramadan domin kuwa hakan ya sa sun ƙara nutsewa cikin ƙoramar wahalhalu da yin ibada cikin matsanancin yanayin rashin abincin suhur ko na buɗe baki. rahotanni na nuna cewa akwai magidanta da ba su iya ciyar da iyalansu hakanan suke haƙurewa har sai allah ya yi ikonsa wajen samar da abincin da za a jajjefa a bakunan da ya tsaga domin kuwa rahamar ubangiji na isa ga kowa ba kamar wasu hukumomi da shugabanni da kan yi ƙememe su hana mutane samun tallabin abin da za su jefa a bakin salati daga cikin ɗimbin dukiyarsu da suka ba shugabanninsu amanarta. idan har wata gwamnati za ta kau da kai daga matsalar rashin abinci da ke gallabar jama'arta ina ranarta kenan ai domin ta agaza ta taimaka ne yayin da jama'a suka shiga wani mawuyacin hali aka samar da ita bar ta wannan ana iya cewa duk gwamnonin da ake ciyar da su haɗe da iyalansu da kuma bakinsu da dukiyar jama'a suna iya jurewa su ga jama'arsu na tagayyara saboda rashin abin da za su ci wanda duk ya yi haka a cikinsu to ana iya cewa ya isa cikakken mara imani za mu kutsa a majalisar talakawa nan gaba kaɗan don jin ra'ayoyinsu game da yadda ake yin azumi cikin tsananin matsi da rashin abin siyan abincin sahur ko na bude baki hukumar ƙayyade ingancin ababen hawa da ake kira son ta gano wasu manya-manyan gidaje masu hawa uku-uku a unguwannin alakija da kuma kirikiri a birnin iko inda ake sakewa wasu magunguna mazubi ko fakiti waɗanda lokacin aikinsu ya ƙare da kuma waɗanda nasu ya kusa ƙarewa shugaban hukumar mr bede obai ya ce an kuma gano gidajen ne sakamakon tonan silili da wasu masu kishin jama'ar su suka yi ya faɗakar da 'yan najeriya game da illar da waɗancan magunguna ke yi ga lafiyar bil'adamin da zai sha ba da saninsa ba wannan dai ba sabon al'amari ne ba a ƙasar nan domin kuwa tun ba yau ne ba wasu hamshakan 'yan kasuwa yawanci kuma daga yankin kudancin kasar ne ke giggina manya-manyan gidaje da sto-sto don ajiya ko mu'amala da magunguna da amfaninsu ya ƙare. abin takaici game da haka shine yawancin magungunan da aka fi canzawa fasali sun hada ne da waɗanda mutane suka fi amfani da su yau da kullum. saboda wasu cututtuka da suka fi addabar su domin nan da nan ake sayar da su da zaran an kai su kasuwanni ba a nan cikin gida ne ba ake hada irin waɗannan magungunan da akan yi algus da su ba shigowa da su ake daga ƙetare bayan sun gama amfani a can hukumomi kuma ba za su bari a canza musu yanayi a kuma siyar da su ba hakanan ma sauran kasashen duniya ba za su yarda a yi musu irin wannan danyen aikin ba to me yasa sai a najeriya ne ake aikata irin wannan masha'a alhali kuwa akwai hukumomi daban-daban da ke sanya idanu don gudun kada haka ya afku akwai wani rahoto na musamman game da wannan ja'ibar a cikin bangaren bakan da miyar demokradiyya na wannan shirin Iyakan abubuwan da muka tsara don gabatar wa masu kallo da sauraron mu kenan a cikin shirin dimokuraɗiyya. Amma kafin mu kai gare su sai na gayyato yayan muftahu kakan muftahu don ya habarto mana labaran siyasar Najeriya. Mu je zuwa goga na Zainabu Abu. To madalla Malama Zainabu Abu a gaishe ki da ɗawainiya. Assalamu alaikum jama'a ga kuma labarin siyasar Nigeria. Gwamnatin tarayya ta ƙara faɗakar da 'yan Najeriya cewa babu wani abin damuwa game da halin da shugaba Muhammadu Buhari ke ciki dangane da ziyarar da ya kai ƙasar Ingila don a duba lafiyarsa. Ko a ranar laraban nan ma sai da gwamnatin ta sake nana ta cewa shugaba buhari na hannu na gari wato ƙwararrun likitocin da suka san matsalar da ke damunsa suna kuma ƙoƙarinsu na ganin sun raba shi da ita ministan labaru da aladun gargajiya alhaji lai muhammad ne ya furta haka sa'ilin da yake zantawa da manema labarai da ke aiki a fadar aso ya kuma faɗi labarin halin da shugaba buhari ne ke ciki sa'ilin da yake amsa wata tambaya game da kasancewar shugaba buhari a ingila hakan kuwa ya faru ne kwana guda bayan ficewar uwar gidan shugaba buhari hajiya aishatu zuwa ingila don saduwa da mijinta ta kuma fahimci halin da yake ciki. shugaban majalisar dattijai dr bukola saraki ya mai da martani game da wani batun da ya kira kagen da wata mujalla mai suna africa confidential taimar cewa wai ya yi hamayya da shugaba buhari wajen zaben fitar da ɗan takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyarsu ta apc a shekarar 2014 sanata bukola ya ce ba a yi haka ba kuma bai nemi sakalawa da shugaba buhari ba a wancan lokacin sakataren dr bukola saraki mai hula da 'yan jarida yusuf olaniyonu ne ya faɗi haka a wata sanarwa da ya fitar a abuja cewa Dr. Saraki ya bayar da cikakken goyon baya ga Muhammadu Buhari sa'ilin da ya nuna sha'awarsa ta yin takarar shugabancin ƙasa a wancan lokacin. Ita dai waccan mujallar ta Africa Confidential ta yi wani sharhi ne game da abin da take gani rikice-rikicen masu ƙoƙarin haiwa halifar shugaba Buhari. wanda take cewa ya zame tushen matsalolin da gwamnatinsa ke fuskanta game da yaƙi da take yi da rashawa da cin hanci a halin yanzu sai kuma ta ƙara da wani ƙazafin da ke cewa amma wai dr bukola saraki har yanzu yana biyan wani kamfanin ƙasar ingila equitas don ya taimaka masa ci gaba da ƙoƙarinsa na ganin ya tsaya takarar zaɓe a shekara ta 2019 a ranar 12 ga watan Oktoba shekara ta 2014 ne dai aka ce dr bukola saraki ya fito fili free falo a ilorin ya ce shi ba zai ja da muhammadu buhari ba game da batun shugabancin ƙasar nan domin kuwa a lokacin ya ce akwai buƙatar wasu masu hankorin tsayawa zaɓen shugabancin ƙasa su haƙuri su ta sadaukar da kai don a taimaka a ɗinke duk wata 'yan barakar da za ta iya tasowa a cikin jam'iyya maimakon a rarraba kawunan manya-manyan 'ya'yanta dangane da haka ne kuma in ji sanarwar dr bukola saraki ya kasance kan gaba cikin mutanen da suka dage lallai sai muhammadu buhari ya zame dan takarar shugabancin kasa kuma jam'iyyar apc ta lashe zaben da za su tsayar da shi sa'annan kuma bayanai sun ce babu ƙanshin gaskiya cikin batun da aka yi na cewa yana ci gaba da biyan wancan kamfanin na birnin london architects don ya yi masa aiki a halin yanzu domin kowai tun yana gwamnan jihar kware ne ya nemo kamfanin don yi masa wani aikin da ya shafi matsayinsa na shugaban kungiyar gwamnonin nigeria da kuma wani ɗan gajeren lokaci bayan zamowarsa shugaban majalisar dattijai sanarwar ta ƙara da cewa babban abin da ke gaban dr saraki a halin yanzu shine yadda zai kawo gyararraki da tsare-tsare masu ma'ana a cikin harkokin majalisar dattijai da kuma al'amuran jan ragamata ta yadda za ta yi tasiri a wajen jama'ar ƙasar nan baki ɗaya. bayan watanni biyu da sa sa'insan da aka yi tsakanin majalisar dattijai da kuma shugaban hukumar kwastan tanar hamid ali mai ritaya majalisar dattijan ta zartar da wata sabuwar doka wacce za ta sa shugaban ƙasa naɗa shugaban hukumar kwastar daga cikin manya-manyan jami'o'in hukumar ba wai a jaji'o wani daga waje a yaɓa musu ba kuma duk da haka na idan shugaban ƙasa ya yi aiki da wancan sabuwar dokar sai kuma ya aike da sunan wanda zai nada daga cikin manyan jami'an kwastan din ga majalisar dattijai don neman amincewarta hakanan kuma majalisar ta kankara tsarin hukumar gudanar da harkokin kwastan da ake kira governing board ta kuma maye gurbinta da hukumar da za a kira customs commission Wace za ta dinga lura da yadda ake gudanar da aikace-aikacen kwastan idan har aka kafa hukumar Kastan commission to ita dai wannan kwamishin din ana so ta kasance ne a ƙarƙashin wani tsohon shugaban hukumar kwastan ko kuma wani da ya taɓa zama mataimakin babban shugaban wato deputy controller general wanda shugaban ƙasa zai naɗa na tsawon shekaru hudu To da kuma hakanan ne muka kawo ƙarshen labarin siyasar Najeriya abule jamuje. farashin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi a bara ya janyo matsalolin tattalin arziki da yawa waɗanda suka hada da hauhawan farashin kayayyaki a kasuwanni da tsadar waɗanda ake sarrafawa a wasu masana'antun ƙasar nan da ke motsawa sa'annan kuma hakan ya ƙara azazzala wahalhalu da manoma ke sha wajen sufurin amfanin gonakinsu zuwa birane da manyan garuruwa hakanan kuma faduwar darajar naira da tashin dalar amurka sun kasa kawo ƙarshen matsaloli da suka dagula harkokin tattalin arziki har hakan ya kai ga jefa talaka cikin mawuyacin hali da albashinsa ba shi da wani amfani a gare shi wajen taimaka masa ciyar da iyali ko kuma biyan wasu bukatu nasa na ƙashin kansa waɗannan matsaloli ne suka tunzura ma'aikatan ƙwadago da kuma na masana'antu neman ƙarin albashi da kuma tsayar da karancin albashin karamin ma'aikaci kan naira dubu hamsin da shida daga dubu goma sha takwas ɗin da yake karɓa a halin yanzu wannan buƙatar dai ta yi ƙarfi kuma gwamnati ma ta fahimci mahimmancin yin hakan har ta kafa wani kwamiti da zai tattauna da ma'aikatan kwadago don a cimma matsaya game da ƙarin albashi da kuma wanda za a biya ƙananan ma'aikata mafi ƙaranci. Sharhin muryar 'yanci na wannan makon mai lakabi kyautar shiga ɗaka kai kuka. Zai bayani ne game da yadda gwamnati za ta tunkari wannan al'amari wato daidai kurji daidai ruwa. Har yanzu dai iska na wahalar da mai kayan kara wato talaka musamman ma ma'aikacin hukuma bai cin moriyar dimbin arzikin da mai duka ya huwace wa ƙasarsa. duk wadda yawan ƙare-ƙaren da ake yi na albashin da ake biyansa hakanan kuma sauran dukiyar da gwamnatocin ƙasar ke sarrafawa a madadin talaka ba su agaza masa da komai don dogaro da kansa har ya san cewa zaman rayuwa mai armashi ya kamata ya yi a duniya ba zaman jiran mutuwa ba kaɗai. waɗannan batutuwa ne masu tayar da hankali ganin cewa a matsayinta na ƙasa ta shida daga cikin rukunin ƙasashe goma sha takwas masu arzikin man fetur nigeria ta samu wadatattun kuɗaɗe a 'yan shekarun baya waɗanda suka isa biya mata dukkan buƙatunta na raya ƙasa da inganta halayyar rayuwar jama'anta. amma sai ga shi nan arzikin da ta samu ta fannin man fetur ya ɓaɓɓalce ko kuma a ce ya sheƙe a banza ba tare da biyan wata ƙwaƙwarar bukata ba baicin arzikin mai da aka ta'allaka a kai aka yi watsi da aikin gona da sauran sana'o'in da za su samar da hajojin da za a sayar a ƙasashen ƙetare don samun kudaden shiga akwai ɗimbin ma'adinan da aka kasa haƙowa don cin moriyarsu duk da cewa yin hakan zai iya taimakawa wajen warkarwa ƙasar karayar arzikin da dogaro kacokan kan man fetur ya jawo mata. Ba arzikin ma'adinai ko na man fetur ne ba kaɗai abubuwan da ke sa ƙasa ƙasaita hatta gawurta ta shahara a duniya. Yawan jama'an cikinta ma babban arziki ne domin kuwa duk ƙasar da jalla ya huwace wa yawan bil'adama to ya gama mata arziki. domin kuwa cikin sauƙi za ta iya sarrafa wannan baiwar wajen kawar da dukkan wahalhalun da ke damunta ai ga ishara da alamun hakanan muna gani daga ƙasashen china da india waɗanda suka fi yawan jama'a a duniya a nahiyar afirka kap ba ƙasar da ta kai najeriya yawan jama'a amma ga su nan kara zube fiye da rabinsu ba su da aikin yi ko halin yunkurawa don bayar da tasu 'yar gudunmawa wajen hankoron gina ƙasa abin da aka kasa yi kenan a nigeria wato cin moriyar albarkar yawan jama'an cikinta don tono arzikin da ke jibige ƙarƙashinta da kuma yin amfani da abubuwan da ake bukata don inganta rayuwa to rashin sarrafa ma'adinan ƙasar nan ko tsara dabarar cin moriyar ɗimbin jama'an da ke cikinta da kuma almubazaranci da arzikin man da ake haƙowa daga ƙarƙashinta abubuwa ne da tilas ne sai an canza manufofin wanzar da su kafin ƙasar nan ta wartsake ta kuma murmure daga matsalolin karayar arzikin da yake neman kwantar da ita ƙasa warwas wannan ne dalilin da ya sa fatara da mayata suka addabi jama'a babu wanda bai kuka rashi ko talauci musamman ma ma'aikatan da albashinsu bai isar su kashe gararin gabansu ko rufa musu asiri ya hana su zuwa wajen waninsu suna ɗaga hammata ana jin wari ana hana su abubuwan da suka karya billansu suka roƙa a'a ah, ah. yanzu duk da ɗimbin arzikin da ake samu a ƙasar nan ma'aikacin gwamnati da leburan da ke samar da shi ba su amfana da komai hakanan za su gama wahalan aiki ba su ƙulla komai ba ba su kuma tanadi komai ba su kuma yi ritaya ba kudin fansho da na gratuti sai kawai su zame wa wasansu lalura abin takaici ne a fahimci cewa ga tafarki da hanyoyin kirkiro arziki nan birjik a kasar amma ba a bi an gwammace a je wata ƙasa biɗan kayayyakin da suka samar don inganta masana'antun nan a kawo nan ƙasan sayarwa ko a ciwo bashin kuɗi ko na kayayyakin aikin da har sai an gama ɓatarwa waɗanda aka yi domin su ba su sani ba a kuma bar jikokin jikokinsu da biyan bashin da ba su ci moriyarsa ba to shi yasa ake cewa arzikin najeriya ya sha bamban da na sauran kasashen duniya domin a wata ƙasa jama'an cikinta su ne ke cin arzikinsu amma najeriya ƙasa ce mai ɗimbin arziki jama'an cikinta kuma ga wartattun matalauta gwamnatocinsu sun kasance tamkar inuwar giginya na nesa ne ke shan inuwarsu babban misali game da wannan hasashen shine yadda ake cewa fiye da kashi uku bisa hudu na dukiyar gwamnatoci na tafiya ne wajen biyan albashin ma'aikatan da ba su wuce kashi biyar cikin ɗari na ɗaukacin jama'an ƙasar nan ba kuma duk da haka nan ba su yin wani aikin a zo a gani a dukkan fannonin da suka jibanci ciyar da ƙasa gaba ma'aikata na yin amaja a bakin aiki wasu ma ba su zuwa sai sun ga dama wasu idan ka gansu a wajen aiki to wata ne ya ƙare sun zo karɓar albashi duk da cewa gwamnatocin na ta ƙarin albashi har yanzu ba wani abin da hakan ya tsinana domin ma'aikacin najeriya ya kasance tamkar matsiyacin da akan jefa ne a tandun mai sai ka ga ya fito bari pat ba alamun maiko a jikinsa babu dai abin da aikin ma'aikaci a najeriya ke tsinana masa walau yana bakin aiki ko bayan ya yi ritaya a halin yanzu gashi nan ƙungiyoyin kwadago da ta ma'aikata sun jajirce sai an yi musu ƙarin albashi a kuma biya naira dubu hamsin da shida a matsayin mafi karanci gwamnati kuma ta fara ɗaukar hanyoyin ganin yiwuwar haka ta kafa kwamitin da zai bayar da shawarar da za a bi a kai ga biyan wannan bukatar to amma sai dai akwai saurari na a kaba game da wannan ƙarin domin kuwa wasu gwamnatocin jihohi da kuma kamfanoni masu zaman kansu ba za su iya biyan ma'aikatansu wannan albashin ba ganin ƙarfinsu ba zai bai zo ɗaya ba saboda haka nan wannan batun zai iya tayar da jallijogar da za ta kawo kataniyar da za ta haddasa boran da ma'aikata za su yi wa gwamnatocinsu waɗanda a yanzu ba su iya biyan albashi mafi karanci na naira dubu goma sha takwas da sauran haƙoƙin ma'aikata a kan kari. Ah, ah. abin da dai ya fi kamata ma'aikata su yi la'akari da shi shine haƙurewa da ƙarin da za a yi idan za su iya kuma idan har gwamnatin tarayya ta fahimci cewa ruwanta ba zai ishe ta wanka ba to sai ta yi alwala kada kuma takwarorinsu na jihohi su tayar da ƙayar baya idan ba a yi musu ƙari daidai da takwarorinsu na gwamnatin tarayya ba idan kuma aka yi la'akari da kyau za fahimci cewa ba ƙarin albashin da zai ƙara haddasa hauhawan farashin kayayyakin da za su gagari waɗanda ba su da albashin ne abin damuwa ba a halin yanzu a'a. yadda za a ɗauki ƙwararan matakan da suka fi dacewa ne wajen rage ɗimbe rashin aikin yin da ya zama gidan kowa da akwai a ƙasar nan idan ma har mafi yawancin jama'an ƙasar nan ba su da aikin da zai samar musu da albashin da za su kashe gararin gabansu da shi ai ƙarin albashin ga 'yan tsirarin ma'aikata ba zai yi wani tasiri ba ga hankoron da ake yi na kawar da matsalolin da ke hana talaka more gardin rayuwa bai dai kamata ba gwamnati ta yi baya ba zane ko kuma kyautar shiga ɗaka ka yi kuka a'a menene kuma na kuka baba salamatu ai duk wanda ya ce zai baka riga to dubi ta wuyarsa idan tafkekiya ce mai aska takwas to ba za ka samu damuwa ba amma idan bunjima ce ko 'yar shara kai ka san ko kwabe ta ya yi ya miƙa maka ba za ta ishe ka kwalliya ba har ka shiga gari kana kurari. Kotun can farko ma yaya aka yi gwamnatocin jihohi suka amince da batun naira dubu goma sha takwas da kuma ƙarin da hakan ya janyo a yi wa sauran ma'aikata to a yanzu ya lafiyar kura balle ta yi hauka ai su ma gwamnatocin jihohi suna roƙon kuɗin biyan albashi ne daga gwamnatin tarayyar da ita ma kwanan nan ta ce ta kusa tsiya cewa nan gaba kaɗan ma albashin ma'aikata zai gagare ta to idan kuwa haka ne ma'aikata za su gaba rowa idan har suka roƙi roƙaƙe wai ma shin yawan ma'aikata masu karɓan albashi sun kai miliyan talatin daga cikin mutane sama da ɗari waɗanda suka dogara ga gwamnati don biya musu wasu buƙatunsu? to idan ana kashe sama da kashi 80 cikin 100 na yawan dukiyar kowace gwamnati don biyan albashi kamar yadda ake cewa ashe sauran abin da yakan rage don biyan bukatun sauran dimbin jama'a ba wani abin a zo a gani ba ne kuma ana iya cewa hakan ba adalci ba ne sharhin muryar 'yanci kenan mai lakabi kyautar shiga ɗaka kai kuka game da abin da zai iya biyo bayan matsin lambar da ma'aikatan kwadago ke yi game da ƙarin albashin dukkan ma'aikata. Zuwan watan azumin Ramadana abu ne wanda ke bisa ka'ida kuma jama'a sun saba da shi suna kuma dokanta da zuwansa. wata ne mai alfarma wanda a ciki ake bauta don neman amincewar ubangiji da rahamarsa da gafararsa da kuma kwaɗayin samun kasancewa cikin waɗanda za a 'yantar a wannan wata to ashe kuwa idan haka ne akan yi cikakken shirin yi masa marhabin da kuma tanadin dukkan abubuwan da ake bukata don ibada da kuma rufin asiri to amma a wannan karan ba haka nan abin ya kasance ba domin a bana babu wata harka azumin ya riski mutane ne da yawa ba su da ko kwayar hatsi guda da za su ci su saki jiki su yi bauta gwargwadon ikonsu ba wai abin da aka saba ciyar da iyali ne da shi ba ya fi damun magidanta ba abin da ba su iyawa shine dabdala iri-iri ta dafa-dafan abincin alfarma da na kwalama da makulashi da akan yi a watan azumi irin waɗanda ba a saba cin su ba sai a wannan watan to a inda farilla ba ta samu ba ina ake batun nafila a maraicen yau allah kaɗai ya san mutanen da suka kai azumi suka kuma rasa abin da za su yi buɗe baki da shi sa'an kuma da asuba ba a san iyakan waɗanda za su yi azumin ɗore ba don rashin abin da za su yi sahur da shi alhamdulillahi wasu masu hali sun dukufa ciyar da dukiyoyinsu don samun falalar wannan wata kuma talakawa na amfana daga taimakon da suke masu. amma wasu shugabanni ba abin da ya dame su da haka ba ruwansu da halhalin da waɗanda suka jajjefa musu kuri'a ke sha muddin da su za su ci su sha su yi hani'a cikin dukiyarsu ai ba matsala bari mu kutsa majalisar talakawa don jin yadda azumin wannan shekarar ya zo da kuma irin dabarun da suke yi don samun abin masarufi da na rufin asiri sunana abdulrahman karaduwa ni ne mataimakin shugaban jam'iyyar pdp a mazaɓar kawo mu muke cikin talakawa mu muke ganin halin da ake ciki to kuma saboda sabo da talakawa suka yi da halin mulkin mu na da mu suke zuwa su masallama ko mun aje gero ko mun aje sukari ko muna da shinkafa mu basu to yanzu ba mu da gwamnati wannan abun mu ma sai mu ba su hakuri domin mu ma yanzu abin sai a hankali amma mun sani cewa wannan gwamnatin a yanda ta zo a yi kirarinta ta talakawa ce domin talakawa aka yi ta kuma talakawa suka zaɓe ta kuma wannan mun gamsu mun yadda ta talakawa ce talakawa suka zaɓe ta amma ita kuma ba ta kallon talaka a dalili tun kafin azumi ya zo mutane da yawa gwamnati nan ta sani ana cikin wani hali mutane suna cikin matsatsi suna cikin tsananin yanayi na rayuwa wanda ba wai wani talauci ne da za mu ce mutane su kalli yanayin da ake ciki na rayuwa su ce ba san shi ba domin me mai sana'a ya hito da abin sana'a shi ya kasa ba a saya ba wanda ke aikin hannu ya fita neman kwadagon da zai yi bai samu ba so ire-iren wa'annan abubuwan su suka jaza suka haddasa suka kara taimakawa wajen samar da wannan yanayi da al'umma ƙasar nan suke a ciki particularly nan jihar Kano tunda ni nan nake zanne nan zan yi sanin abin da ke faruwa kuma nan nake ganin abin da ke faruwa kuma mu ba mu saba da irin wannan yanayin ba misali a lokacin mulkin jam'iyyar pdp a jihar kaduna duk talakan da ke jihar kaduna ba mu ce kowa ya samu ba amma mutane suna samun sauki dangane da abin da ake musu na tallafi idan irin wannan wata mai alfarma ya kama wannan gwamnati ta zo ta ce almubazzaranci ne yanzu kuɗin in ta ba mu san inda take kai su ba talakan bai samu ba bai ga aiki ba ba a yi mai wani abu ba duk aikin da aka yi a jihar kaduna wanda pdp ne ta fara aka gama wannan ma yasa aka gayyaci mai girma tsohon mataimakin shugaban kasa na madisambu zuwa buɗe ruwan zaria domin su yi asasa aikin ya yi kashi saba'in na aikin mutarar malan yadda ya zo ya kashi ashirin na aikin wannan ya zo ya ƙara kashi goma ya kammala a yanda ya ce domin wanda ya je wurin ya san ba ruwan ba ne aka buɗe ai wannan ba inke kowai a cikin wannan al'amari domin a duk lokacin da azumi ya kai goma ga wata gwamnatoci ko kuma gwamnonin jihohi sukan dinga gayyato kungiyoyin kungiyoyin mutane daban-daban daban don su zo su zauna a sha ruwa tare da gwamna kuma da kuɗin talakawa ake sayan wannan abincin da suke ci tare da gwamna to sannan kuma a ce wai ga gwamna ya tara wasu mutane daban suna cin abinci da dukiyar talakawa amma kuma ga wasu talakawan can yunwa na neman sabartawa to ya kenan to ai wannan ne wannan ne sun ne wancan maganan a baya domin a lokacin jam'iyyar pdp ana yi gidan gwamna wallahi gidan shugaban jam'iyya ana kiran mutane su je sharuwa kuma ana girkawa akai masallatai akwai wuraren da aka san jama'a suna taruwa domin su dan samu tabaraki ba mu ce kowa ya samu ba kamar yadda na faɗa a baya amma mu a lokacin mu ba haka ba dunkule ake wuri da a ce gidan gwamnati a je a ba wanda bai da asas da gidan gwamnati to ina zai je sha ana yi a gidan gwamnatin sannan kuma ana zuwa masallatai na unguwanni a kai abinci a girka wanda Allah ya sa da rabo in ya zo a wurin insha Allah zai sha ruwa ko dan cirani ne ka zo ba dan Kaduna ba mazaunin Kaduna ba in Allah da zaka samu so wannan ya sanya muka ce namu ba irin nasu bane yanda wancan mulki yake gudana yanzu ba haka abin yake ba kuma gwamnatin nan Allah ya sa su sun fahimci da kansu cewa abubuwan da suke yi fa talakawan nan sun gansu sun gane su sun san su sun fahimce su wannan ya sanya zaben ƙanin hukumi ya gagara a jihar Kaduna Najeriya suna da arziki to wannan abin kuma ne da gwamnatin Najeriya da gwamnatin nan na ya kamata a ce taimaka ne ma zai fito ba na a ce ma taimakawa a Najeriya ba tun da Allah mana arziki ba abin da ba mu shi kuma a wannan wata ne da ban kawo wata azumi wanda duk ruwan da ka ce ta tsakara ta sami lada a wayo gari a ce mutum a bakin ce ce na ta gari kuma gwamnatocin mu na mu daidai wanda ana samu ba wata an kan masa wani kan

都是真的做推销的做，我们那个朋友，朋友很多都是做推销，做那几个。我们那朋友，他们朋友说。

abu wani da zai iya zuwa kuwa a kasar nan cikin sauki kuma idan hakan ya yi zai warkar wa talaka da waranuka. Wannan na bayan ba wani tsarin da

Duk da kasancewar hukumomi masu yawa da za su iya hana mu'amala da miyagun kwayoyi a ƙasar nan, amma har yanzu hakan bai hana wanzuwar wannan muguwar al'adar ba. akwai hukumar nafdac wacce ke hana mu'amala da kuma shan miyagun kwayoyi ga kuma hukumar kastan mai hana shigowa da kwayoyin sa'annan kuma hukumar standard organization of nigeria son wacce ke sanya idanu wajen ganin kamfanoni da ke yin kwayoyin magani a kasar nan suna yi bisa ka'idoji da aka gindaya don tabbatar da sahihanci da kuma ingancinsu a yau ko ina mutum ya zagaya zai ci karo da masu yawo da magungunan siyarwa cikin kwando suna ta shan rana kuma a sakamakon haka suna gurɓacewa kuma ko da wa'adin amfani da su ya ƙare ba za a daina siyarwa ba ana kuma zargin jami'an kwastam da cewa sukan bayar da dama a shigo da miyagun ƙwayoyi da wa'adin aikinsu ya ƙare daga waɗansu ƙasashe waɗanda kan cutar da jama'a da sukan yi amfani da su. to a yanzu ga hukumar son wacce ke kula da sihanci da ingancin kayayyakin sayarwa a kasar nan ta gano wasu gidaje uku a unguwanni biyu a birnin iko inda ake sake mazubi da fakitin magunguna da aka shigo da su kasar nan daga ƙetare waɗanda kuma amfanin su ya ƙare suna cutar da mutane an fi yin haka ne ga magungunan da aka san suna maganin cututtuka da suka fi yawan kama jama'a so da yawa mutane masu fama da ciwon shuga da hanta da koda ko hawan jini ne suka fi sayan waɗannan magungunan kuma maimakon su samu waraka sai maganin ya sa cutar ta ƙara taɓarɓarewa ta kuma zame wata sabuwar lalura da sai an yi da gaske kafin a shawo kanta to amma ai hukumomi na sanar da wannan mummunan al'amari me suka yi game da haka yanzu dai bari mu waiwayi mamun baba ahmed don ya gabatar mana da wani rahoto da ya shirya game da haka a bangaren bakan bakandamiyar demokaradiyya na wannan shirin akwai mutane da yawa da suka gamu da ja'ibar magungunan da suka gama aiki waɗanda suka saya suka sha don samun waraka amma hakan ba bata samu ba a sakamakon haka wasu sun sheƙa barzahu wasu kuma na nan kwankwance a gidaje ko gadajen asibiti na lokaci mai tsawo ana ta magani amma an kasa shawo kan matsalar da irin waɗancan magungunan suka haddasa sau da mutanen da ke ma'amala da irin waɗancan magungunan matalauta ne waɗanda ke sayan su domin su ba za su iya sayan masu tsada ba a wuraren da ake sayar da sahihan magunguna sa'annan kuma masu ma'amala da waɗancan magunguna masu fama ne da cututtukan da suka fi addaban talaka kamar ciwon sukari da na hawan jini da kuma na hanta ko na koda da dai sauransu waɗanda ake saya a sha a kullum masu irin waɗannan cututtukan a ƙasar nan sun kusa miliyan 60 kuma sukan kashe kusan naira miliyan 240 a kullum wajen sayan magungunan warkarwa ashe kenan cikin sauƙi ana iya cewa jabin irin magungunan da ya kamata su sha a kullum na iya fadawa hannun mabukatansu kuma kusan kashi 80 na cikin 100 na waɗancan magungunan daga ƙasashen ƙetare ne ake shigowa da su inda a can ma amfaninsu ya ƙare 'yan kasuwan wannan ƙasa ke ƙuƙutawa suna shigowa da su duk kuwa da cewa akwai tsauraran matakan hana yin haka da kuma rarraba su ko sayar da su a kasuwanni da ɗakunan sayar da magani to wai a nan wa za a ce na da laifi hukumomi ko kuma talakawan da suke sayan su ala kulle halin don ba yadda suka iya honorable hassan jirgi tsohon kansila ne a karamar hukumar kaduna ta arewa kuma ya bayyana ra'ayinsa dangane da haka a maganan magani da kake yi na cewa ana shigo da shi wanda ya riga ya wuce wato wanda ya expire kenan shine ake siyowa daga turai a zuwa canja mai gida a sayar ma kasa su kuma su sha wannan magani mai masu aiki ai wannan kada amma kai ka wata magana magana aikin wannan laifin gwamnati ne saboda gwamnati tana da ainihin ma'aikata na musamman mai kula da ingancin magunguna da ake shigowa da shi da kuma wanda ake yi a nan kasan da kuma tabbatar da cewa wannan magani mai nagarta ne da tabbatar da cewa lokacin amfani da wannan magani bai wuce ba to tun da yake ko akwai bangare na gwamnati musamman wanda aka yi kuma aka kirkiro don wannan aiki in aka sami irin wannan aka siya ga laifinta ne wannan ma'aikata kuma ita ce nafdak nabdak ita ce wadda gwamnatin tarayya ta kirkiro ta saboda ta tabbatar da duk magungunan da mutane suke amfani da su a nan kasan suna da inganci masu kyau ne kuma lokacin amfani da su da za a amfani da su bai wuce ba tunda ko tana da ma'aikata kuma tana da laboratory wato wurin da ake gwaje-gwajen irin wa'annan magunguna to in aka ce an samu akasi ko ai ita ne za a ga kuskurenta tunda ba ga babu dalilin da zai sa a rinka biyan su albashi don su rinka aiwatar da abin da ya kamata sannan kuma a ce a samu akasi bisa ayyukansu saboda haka wannan laifi kada'an na gwamnati ne tunda nafdak tana karshen gwamnati ne baicin hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi da ke kula da kwayoyi masu sanya maye kamar su hodar iblis da kuma tabar wiwi da magungunan tari kamar su kodin da dai sauransu akwai hukumar kwastan wacce ke sanya idanuwa akan iyakokin ƙasar nan don hana shigo da miyagun magungunan da lokacin aikinsu ya ƙare sannan kuma akwai hukumar kula da inganci da sahihancin kayayyakin da ake sayarwa a kasuwannin ƙasar nan da ake kira standard organization of nigeria son amma duk da haka nan ana shigowa da magungunan da ba za su yi aiki a jikin bil'adama ba a ƙasar nan a kuma sake musu mazubi ko fakiti ɗauke da wani sabon bayani game da lokacin da ƙarfinsu zai ƙare a yi ta sayarwa jama'a kuma na tasha suna ta cutuwa na farko da ita custom tana tsare iyakokin shigowa wannan ƙasa tamu ne saboda haka duk wani abu da za a shigo da shi ita tabbatar da cewa an bi ka'ida ne an biya haƙƙin da ya kasance a biya ƙasa kaga custom ita aikinta kenan ita kuma wancan da kake magana na son wato standards organization of nigeria su kuma suna so sun aikin aikinsu shine tabbatar da cewa duk abun da za a shigo da shi ko kuma za a kera a wannan kasan to ya cimma bukatu ko kuma gurin yadda ake so ya kai a matsayinsa na yadda za a yi hada shi da irinsa na kowace ƙasa da ke a duniyan nan kaga standard organization of nigeria kenan son saboda haka idan an yi manguna a ƙasar nan ma shi ma yana ɗaya daga cikin haƙƙinsu su tabbatar da cewa wanda aka yi dinnan ya cimma matsaya ga yadda za a iya haɗa shi da na kowace ƙasa mai yin irin wannan abun a ƙasa a duniyan nan su ko custom idan suka duba suka ga cewa ba a rubuta expiry ba tunda su ba wai sun san eh, bambanci tsakanin magunguna ba ne kuma ba su san menene ake nufi da waɗansu magunguna ba su nasu kawai su tabbatar da cewa wanda za a shigo da shi lokacin shi bai wuce ba kuma an bi haƙƙi an biya haƙƙin da gwamnati take bukata na shigo wannan al'amari amma wanda abin magani tunda su an ce national food drugs money agency to kaga su tabbas wannan aiki na nafdak ne nafdak idan yau mutane suna shan magunguna suna mutuwa tunda ko ruwa ne kake yi fiye wata sai an tabbatar da cewa ka yi shi ka tsabtace shi na yadda yan adam mutane sun amfani da shi ba zai musu banna ba dole sai ka je ka rinsa da su sai su sun tuba sun tabbatar da cewa ruwan nan kana yin shan da ba zai cutar da mutane ba to kaga haƙƙi dai na wannan manguna yana wurin su ne idan aka samu akasi su ne ya kamata a kama su ya kamata a tuhuma Duk da ƙarfin arzikin Najeriya da yawan masana'antinta da kuma mashahuran masana kimiyya da ilimin likita da na harada magunguna. Ba a samar da wadatattun magunguna iri-iri don warkar da cututtuka daban-daban a ƙasar nan. Sai dai a dogara da waɗanda ake shigowa da su daga ƙetare. Kai, hatta ma allurar da ake yi wa marasa lafiya a ƙasar. kusan miliyan talatin safe da rana a kulle yaumin sai sun yi tsatsa a wasu kasashe ne ake yi wa 'yan kasan nan gwanjansu su saya su kuma shigo mana da su tare da ɗimbin magungunan da ba su da wani amfani to wai menene wahalar yin irin waɗancan magungunan a nan cikin gida tunda dai babu abin da zai gagari gwamnatocin ƙasar nan game da haka abin da yake faruwa mutanenmu masu yin magungunan gargajiya wa'anda 'ya'yan gado ne sun gada kuma suna aiki da magungunan gargajiya nan a ƙasar china su ne aka ɗebo su aka haɗa su da gwamnato da asibitoci wa'anda suke yi magunguna na zamani idan suka je suka ɗebo magunguna suka ce na kaza ne to su kuma wa'anda suke da ilimin kimiyya wa'anda suka ji su karanto wannan a boko sai suna haɗa kai da su sai ana tabbatar da cewa ana ana inganta wannan magani na yadda za a iya sanin za ka sha kofi kaza ne ko za ka sha kwaya kaza ne ko za ka sha capsules kaza ne ko kuma an tashi maka allura ga yawan wanda za a yi maka allura da shi a ƙasar china a yau da wanda ke yau kusan magungunan mu daga can muke siyowa su sun yi nisa a yin irin wannan al'amura mu a ƙasar mu ban san abin da ya sa ba mu ba magungunan gargajiya muhimmanci ba kuma ban san abin da ya sa ma wa'anda suke iya yin magungunan nan ba ba a ƙara musu ƙarfin da za su iya buɗe wuraren da za su iya inganci masu inganci ba duk da na san dai akwai magunguna wa'anda ake a nan ƙasan amma a tabbatar da cewa suna yin mai inganci shine ya fi muhimmanci a gare mu yanzu akwai masu yi amma fa gaskiya sai an ƙara masu karfin gwiwa kuma sun kara inganci kuma sun haɗa kai da masu yin na gargajiya wannan batu na magungunan da suka daina aiki a wasu ƙasashe wadanda kuma 'yan kasuwanmu ke sauwa suna shigowa da su jama'a na sha suna macewa ba sabon abu ba ne domin tuni shugabannin ƙasar nan suka bari aka mayar da ita jujin jibge kayayyakin da turawa suka daina yayin su a can su ake yi wa mutanenmu su suna kawowa suna jibgewa ashe kuwa idan ba tashi haikan aka yi don farfado da masana'antun da za su dinga samar da dukkan abubuwa da ake bukata a nan cikin gida ba to fa ba ta yadda za a yi ban kwana da masifu ko fitintinin da jabun magunguna ko waɗanda ƙarfin aikinsa ya ƙare kuma ake shigowa da su ƙasar nan suke haddasa sai a yi hattara a daidai wannan lokacin ne kuma zan gayyato lawal abdulkadir na dokan lere don ya karanto mana ra'ayoyin masu kallo da sauraron shirin demokradiyya daga dukkan sassan kasar nan da kuma lungunan kasashen makwabta sai ku lalube mu a wannan sabon lambar sifili takwas sifili takwas shida tara takwas biyar bakwai takwas biyar zan maimaita sifili takwas sifili takwas shida tara takwas biyar bakwai takwas biyar lawal bismillah mai saƙo na farko a cikin shirin demokuraɗiyya ya ce salam gaba gabadai gabadai liberty talabijin da rediyo ayyukan kuna nishaɗantar da mu kuma muna fahimtar wato abubuwan da suka shafi ƙasar mu najeriya allah ya ƙara ƙwarin gwiwa ya kuma ƙara basira da hazaƙa saƙo daga shamsuddini al'aswar jihar Platan Najeriya sai wannan ya ce salam a gaskiya babu abin da za mu ce sai godiya gami da fatan alkhairi a gare ku tashar libati sako daga lukman ahmad maririn jihar kanan Najeriya sai mai sako na gaba ta ce salam shirin demokuraɗiyya ni dai a gaskiya wannan shiri na na demokuraɗiyya baya wuce ni a duk mako Allah ya saka da alkhairi sako daga Khadija Dahiru yola jihar adamawan najeriya sai wannan ya ce salam hajiya zainab abu da baba mahmud muna mu yanzu muka gane yadda wasu suka daɗe suna mana makarkashiya a yankinmu Allah ya saka da alkhairi sako daga abubakar ɗan alhaji matuwe jihar lagos Najeriya. sai wannan ya ce salam liberty ku ci gaba da wayar mana da kai domin babu tashar da take tsage gaskiya komai ɗacinta. sai libati muna godiya sako daga idris abdullah maidugurin harbannan najeriya sai wannan ya ce salam tashar yanci muna godiya da shirye-shiryen ku musamman ma shirin demokuraɗiyya allah ya kare ku sako daga balarabe ahmadu birnin kebin jihar kebin najeriya sai wannan ya ce salam Libati, ku ne muryar arewa domin kuwa kuna kawo mana shirye-shirye da suka shafi yankunanmu muna godiya sako daga gali ahmad gashuwan jihar yoban najeriya sai mai sako a cikin shirin na demokuraɗiyya ta ce salam a gaskiya babu abin da za mu saka muku da shi tashar libati sai addu'o'in fatan alkhairi a ga ɗaukacin ma'aikatan libati musamman ma masu gabatar da shirin demokuraɗiyya Allah ya kiyaye ku sako daga hajjiya mai raɗan balan zango ramin kuran lere jihar Kaduna Najeriya za ku ci gaba da aiko da sakonninku ta namban da aka baku sai mun ji daga gare ku To a gaida na dokan lere haɗe da masu aiko da saƙonnin muna godiya ainin domin kuwa waɗanda suke aiko mana suna ƙayatarwa ainin muna fata za su ci gaba da dagewa wajen sada mu da saƙonnin da kuma haka nan muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma wani makon idan mai duka ya kai mu mu kwana lafiya Allah ya bamu alherinsa amin su mu amin